Allah from sallah to sallah an sanya mata malori daga gauri sai bai mutali ba bai mata yan tawo malori ake yi sa da kofar Thank you.

Video En azın. Ya nasıl telefon? Kurbiye'ne manastır.

sun kace su malam sun je gidan a ne kace gidan wa yaya zai hankalin ka babu wurin da bai ya ji ji ya ji أنا